manuniya. Har yanzu dai ana ci gaba da zare-zaren zargin zazzaga maɗuɗin kuɗaɗe cikin kasafin kuɗin da ake ta cece kuce. Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na tiriliyon hamsin sittin har saba'in don mai muna da resources ɗin. zabin mamaki ne a ce a cikin kwana biyu tankasa parliamentary budget na trillion biyu da wani abu har an yi fasin nasa. Game da toro ko da tinkahon da wasu mawakan siyasa ke yi cewa wai waƙarsa ce ke sa a zaɓi 'yan siyasan kuwa manazartan da suka rubutu a ɓangaren ne suka ce ai babu wata alaƙa a rubuce. Bincike ya nuna cewa babu wata alaƙa tsakanin waƙa da kuma zaɓe. Babu. Waƙa ta yi daɗi ta yi daɗi wanda ya ji daɗin ta ya ji daɗin ta ya zaɓe wannan kuma shi ya janyo. To sai kuma can a wani zauren taron tattauna makomar ƙasashen Afirka da sojoji suka yi wa juyin mulki kuwa tsohuwar mamba kungiyar tarayyar Afirka Dr. Aisha Laraba Abdullahi ce ke nuna wa duniya cewa a gaskiyar magana akwai matsala kwance. Har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin ba mu ga wani ci gaban tsaron ba tukunna. Abin da dai muke lura da shi shine cewa dai mu sun samu goyon bayan a jama'an kasashen. Waɗannan fa so mun taɓa muka cikin tarin miliyon da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke baje dalla dallan bayanai babu kauce-kauce. Shiri na ɗari da arba'in da hudu cikin jerin shirin manuniyan da ke nunar da yadda za a gyara lamuran da suka kurkuce. Zargin su kurkucewar kuma amma a jam'iyyar APC ce ta sa shugaban jam'iyyar a jihar Niger Alhaji Aminu Musa Bobi ya bayyana yana baje bayanin cewa zaben kogi da imadai ya tabbatar da karbuwar jam'iyyar APC APC da ke mulki tun da dai gashi nan yanzu ita ta zarce. Dama abin da muke nuna wa mutane cewa wannan goguwa na Ubangiji ne ba na Buhari ba. Saboda haka zaɓukan da aka yi na jihohi guda uku alhamdulillah mun gode ma Allah cikin jihohi uku mun samu jiha biyu ita ma ba yalsan muna kyauta zaton insha Allah za ta zo a hannunmu saboda muna nan muna bin kadu jam'iyyun adawa nan sun yi korafi an tafka magudi da sauransu ku ba ku ganin wannan ai ni na je jihar kogi eh, a jam'iyyun da ake magana ma kamar dini malayi asirin shi ne tauna a ƙasa saboda da duniya na kallon cewa za a yi gwagwagwa kukan da gan da shi sai ya to shi ya zo na uku ko SDP da ta zo na biyu daga jam'iyyar APC ya fita koma SDP kuma in jama'a za su duba cewa an gama zaɓe ya ce ba zai je kotu ba saboda haka da gaggawa mu musamman ciyamomi na wayannan jihohi guda takwas za mu kai mashi ziyara domin mu jawo hankalin shi ya koma dawa cikin jam'iyyar APC za su dauka kaman za ku je lallashin shi ne kamun kafa don kai eh to ko mun je lallashi mu a matsayin mu shugabanni na jam'iyya ai wajibi ne mu jawo mutane game da tutiyar tinkahon tasirin waƙoƙin siyasa wajen zaben shugabanni kuwa shehun malamin jami'an nan farfesa Abdalla Uba Adamu na jami'ar Bayero da yake cewa babu wata alaƙa da aka gano a nazarce abun mamakin shine bincike ya nuna cewa babu wata alaƙa tsakanin waka da kuma zaɓe babu duk waka da za ka yi kana yaban wani ko kana zagin wani wannan ba zai sa mutane su zaɓe shi ko kansu su zaɓe shi ba akwai wayansu abubuwa da suke sa mutum ya yi zaɓe amma ba wai dan ya ji waka ba wanda kuma ba sa jin waka ko suke zaɓen fa daga Amerika zuwa ingila zuwa ina ne duk mun yi wannan nazarin babu wata alaka ko kwankwasa dawo dawo ba ta yi tasirin da ya dawo ba ko karan saboda akwai da yawa wanda ba su san wakar ba ba su saurare ta ba kuma sun sun sun yi zaɓen. to kaga ai ba za ka ce wai waka ce ta sa aka aka zaɓi mutum ba waka ta yi daɗi ta yi daɗi wanda ya ji daɗin ta ya ji daɗin ta ya zaɓe wannan kuma shi ya janyo amma akwai wanda suka ji wakar ta yi musu daɗin kuma ba sa san shi ba za su zaɓe shi ba Ka kaga kenan masu ba wa mawaƙa kuɗi don su ci jarafin 'yan siyasa bata su kawai suke amma shi mawaƙi babu ruwansa zai shiga motar miliyan ashirin miliyan talatin zai gina gidan miliyan ɗari ɗari da wani abu zai zai je inda bai taba zuwa ba zai shiga private jet amma dai idan kuma aka zo aka tace aka tankaɗe aka rairaye sunan shi maroki. komai iya wasa a maroƙi suke sa idan ya fito ce na neman auren irin da ƴaƴansu ba wanda zai yarda. tun bayan buga hatimin amincewa da karamin kasafin kuɗin da masar ƙasa ta yi wasu 'yan ƙasa suka fara korafin cewa a gaskiya fa abubuwa sun lalace tsohon ɗan majalisar jihar ƙasa har sau biyu a jere daga jihar Bauchi Honorable Madaki Ahmad gwalolo ya ce su a lokacin sai sun tsatsefe kasafin kuɗi kafin su bari ya wuce. A lokacin speaker mu shine tsofin gwamnan Sokoto Tambuwa. majalisa tana tsayawa duk abin da shugaban kasa ya kawo sai an tsaya an diddigin sa musamman ma kasafin kuɗi a gan ya za a samu kuɗin ta ina za a samu kuɗin ya za a yi amfani da wannan kuɗin ta yanzu abin mamaki ne a ce a cikin kwana biyu an kasa lamantar baje na trillion biyu da wani abu har an yi fasa nasa na ganin wannan ya kamata 'yan majalisa gaskiya su duba ya ce duk lokacin da aka yi majalisa tun daga farko zuwa yanzu duk lokacin da aka zo majalisa ana tsayawa 'yan majalisa motoci saboda gudanar da ayyuka amma na sa asambili da muka majalisa ta kare ta kwana-kwanan kwata-kwata motocin miliyan 23 ne aka tsaya kuma a a inda halin da kasa yake a ce an siya da miliyan mota ta miliyan 160 gaskiya tana ganin ya yawa saboda ƙarshen shekara hudu ana wa da miliyan wannan mota amma ta kudin ta wajen kudin sa na sallama da za a yi masa to gratuity na kwata-kwata da miliyan tarayya bai wuce miliyan shida ba ko miliyan biyar to ta yana za a biya shekara hudu ta yana za a samu kudin za a biya wannan ya kamata a duba halin da talakawa suke ciki a duba tattalin arziki na Najeriya bashin da yake kan Najeriya ya yi yawa. Sai dai kuma tuni shugaban kwamitin bin diddigi na Masar da tijan tare Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada ne ya ce ai tunda dai kasafin kuɗin kan yi kaɗan ne a dawo a nemi ƙari ya kamata ne ma a fara yin kasafin kuɗin a wadace. Nawa ne ake shirin presenting 2024? Trillion biyu da nawa ne? Triliyon ashirin da ashirin da takwas. To ki raba Triliyon ashirin da takwas budget per capital wato kowane ɗan Najeriya nawa za ki samu? ba dan Najeriya da zai samu fiye da dala ya kai dala dubu biyu. To nawa kake ganin ya kamata a ce shine kasafin kuɗin Najeriya? Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na tiriliyon hamsin, tiriliyon sittin don me idan za mu kamanta gaskiyan da ya dace tsakaninmu muna da resources da zai yi bakin muna da kuɗin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi kasafin kuɗi na biliyon hamsin biliyon sittin har biliyon saba'in. to me yasa ba a yi ba a yi saboda yanayin shugabanci da yanayin da muka saba tafiya buhari ne ma ya zo ai yayi kokari ya daga budget in ba haka ba mun dunga tafiya kenan an yi budget shekara ya kusa karewa supplementary budget wane ne budget kuma yan ƙasa suna su suna nan tunani suke kamar duk budget din nan yi ake kawai yan majalisa da shugabanni na gwamnati suke raba wa su wanda kuma ba haka bane game da maganar ƙasashen afirka da sojoji suka yi wa juyin mulki kuwa wani taron tattauna makomar kasashen ne jiyo tsohuwar mamba a kungiyar tarayyar afirka dabta Aisha Laraba Abdullahi na cewa akwai dai wata matsala da aka gano a hukumance. Gaskiya da wuya kai tsaye mutum ya ce ga mafita shi samu aka kira mu irin wannan taro ɗin domin mu tattauna. Amma abin da ya bayyana zahiri shine cewa in aka lura yawancin kasashen da ake samun juyin mulki musamman a nan kasashen Afirka ta yamma in ka duba kasar Gini, kasar Mali, Burkina Faso Nijar yanzu su ne na kwanan nan za ka duba yawancin kasashe ne wanda suke cikin kasashen da ake kira Sahel wanda guri ne wanda yake busasshen guri suna fama da talauci ga fadin girman kasa da gwamnati da wuya takan samu ma wasu gefen asan da su banda kuma kasancewar 'yan ta'adda sun mai da yanzu wayannan kasashen kamar gidajensu ne domin yawancin sojoji na da suka juyin mulki in ka yi magana da su sai su ce ai sun ga yadda lamarin tsaro wato security yake a wannan kasa kasashen shi yasa suka ga gara su zo su yi da kansu to amma har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin ba mu ga wani ci gaban tsaron ba tukunna ba mu san ko gaba za mu gani ba abin da dai muke lura da shi shine cewa dai akwai wasu su daga cikin su sun samu sun samu goyon bayan a jama'an kasashen kansu wala Allah hala shugabannin dadin da wasu abubuwa da basu bane ko kuma dai abu ne da lokaci zai nuna amma dai yanzu halin da muke ciki gaskiya wannan babbar barazana ce. ga iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dan kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun safiya da maraice. domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1288 ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne da masu yi fice kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zama ku musamman dai abokan aiki Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mustapha Nasir Batsarin jihar Naija sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da ta kan tantance ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.